الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأخوتنا ومعلمنا وصائد دردنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حوماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا مدعك زركيا كامي وأشرون لبيوغ وتشوال هجراء النبي صلى الله عليه وسلم بموليد أريه لولة لا ترى كمي وشيدا وتنبطي بلادية دبوبي دبو مشاتقس أو أن المسلاتي ناومي تام البركة جاد الشيخ تلحة السلفي رحمة الله عليه دومن شي جبدا كراتن karatun نماكو ماكو mako-mako kamar yadda التجريد الصريح للجامع الصحيح إن العلامة أحمد بن عبد الحاج أحمد ابن عبد اللطيف الجديد رحمة الله عليه idan ba manta ba muna cikin kitabu badi'il wahyi babu kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin farko innamal a'malu binniyat a kansa muke sharhi kamar yadda muka faɗa wannan hadisi hadisi ne mai girman sha'ani a musulunci mun ji bayanan da malamanmu magabata suka yi a game da matsayinsa a wajensu wasu suna cewa ne kashi da cikin kaso uku na musulunci wasu daga cinsu suna cewa ne kaso ɗaya a cikin kaso hudu na musulunci da makamantan irin waɗannan batutuwa kai tsaye za mu shiga cikin hikimin hadisi hikimu na farko da hadisin yake karantar da mu wujubun niyyati fil amal wajibcin yin niyya a ayyuka ayyukan ibada wajibi ne dukkan aikin da mutum zai na ibada ya zama yi niyya kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat al-allamah abu al-abbas al-qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-mufhim yake cewa wa hadha al-hadithu bi hukmi umumihi wannan hadisin idan aka dauki hukuncin gamewarsa ya tanawul jami'a amali ta'ati ya kunshi dukkan ayyukan da'a da za a ma'alla dukkan wani aiki da mutum zai yi na da'a na neman lada a wurin Allah to wajibi ne niyyar wannan aikin ya niyya ya ji a ransa cewa Allah ta'ala yake nufi da aikin nan فيدخل في ذلك الوضوء والغسل وغير ذلك ما لم القرطبي يشي daga cikin abin da zai shiga a cikin gamewar wannan hadisin na ayyukan da'a akwai alwudu alwala wajibi ne idan bawa zai yi alwala ya zama yayi niyya wal ghuslu haka nan wanka idan mutum zai yi wanka na tsarki wajibi ne shi ma ya zama ya niyya a cikin zuciyarsa cewa ibada zai ma Allah subhanahu wa ta'ala وغير ذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه يتي لمك من تنس لمك من تنس dukkan wani aiki na da'a da bawa zai ma Allah subhanahu wa ta'ala to wajibin sa ne niyya الإمام السيوطي رحمة الله عليه أتلتاكم فالأشباه والنظائر يكي شيوا المقصود الأهم منها فمي منفع ما في مهمنشي أجمد نية ليس زاعي نية شيء تمييز العبادات rabe tsakanin abin da ake ce masa bauta da abin da ba bauta ba abin da ba bauta ba baya bukatar niyya amma duk abin da ya kasance bauta ne shi ga Allah maɗaukacin sarki to wajibi ne mutum ya niyya shi yasa suka ce manufofin niyya guda biyu tamyizul ibadati min al'ada a rage tsakanin abin da ake ce mishi ibada da kuma abin da kawai al'ada ne shi akwai misalai zuba ruwa a jiki mutum zai iya zuba ruwa kawai a jiki saboda ne saboda yana jin zafi ce ya ce bari ya sanyaya jikinsa wannan ba ibada yake wannan bai bukatar niyya yana fadawa ne ƙarƙashin abin da ake ci mushi al'ada haka nan mutum yana kawai sai ya ce bari ya wanka da sabulu sabulu mai kamshi ko sabulu wanda ya kasance na asibiti mai dictated domin ya wanke jikinsa daga dauda wannan ba ibada yi ba shi ma al'ada ne wannan bai bukatar niyya to manufar niyya ta farko kenan tamyizul ibadati min al'adat a rabe tsakanin abin da ibada ne shi da kuma abin da yake al'ada ne shi wa tamyizuhu bil ibadati ba'dha min ba'd sannan kuma fa'ida ta biyu manufa ta biyu ta niyya ita ce rabe tsakanin matakan ibada akwai ibada da take farilla akwai ibada take nafila tuniya ita ce take tantance su da asuba raka'a biyu da raka'atul fajr raka'o'i biyu dukkanin su raka'o'i biyun, idan aka zo aka ga mutum ya tsayi raka'a guda biyu bayan ketowa alfijar, tuniya ce za ta tantance tsakanin wancan raka'atul ya yayi wancan kuma yayi eh, sallar asuba ce iyaka kawai in a zahiri aka ɗauka ƙila tun da alfijir ya keto sai mutum ya zama ya kasarta karatun rakatul fajr bai yi a bayyana ba domin abinda malamai suke cewa da yawa ibadar da ake yin ta ta sallah a lokacin a lokacin da ya kasance alfijir ya keto to an fi son a yi a ɓoye wato abin da ake cin su as-salawatun nahariya sallolin da ake yin su a yi ne to an fi son a yi su a ɓoye domin a jihar la'asar ana yin su ne a ɓoye da khilafin salawatin lailiya sallolin da su kuma cikin duhu ake yin su su kuma an fi son a yi su a bayyane kaga eh, eh, abin nan eh, isha'i a bayyane ake yin ta haka magariba. to amma in wannan abin da zai tantance tsakanin wannan ya yi raka a talfajir ne wancan kuma ya yi sallar asuba ce raka'o'i guda biyu to niyyar ta ce niyyar kowa ita ce za ta bambanta shi to shine su ce mishi tamyizul ibadati ba'dha min ba ya zama an tantance ibada wacce take nafila da kuma ibada take farilla to wannan su ne manya-manyan fa'idoji guda biyu na niyya shi ne sai um, al'imamu suyuti sai ci gaba da misali sai ce kalubu iwal da misali kamar alwala da wanka ya taraddadu tanar zufi wa rudi ai wanka na reto ne ko dai mutum ya wanka saboda kawai ya sanya jikin shi shi na rudi wa tanazzuf ko kuma kawai ya yi ne don ya tsafta kawai dan tsafta don ya da dauda daga jikinsa wal ibadati sannan kuma zai iya yi waye wanka don ibada kaga wankan janaba ya shiga ciki ko wankan sallar juma'a ya shiga ciki wankan sallar idi ya shiga ciki mace idan ta gama haiba wankan jinin haiba haka mace idan ta gama biki wato jinin haihuwa ita ma duka waɗannan nau'uka ne na wanka na na ibada amma wankan da mutum kawai zai yi shi saboda rana ta yawa sai ce bari ya shiga bayi ya ɗan sanya jikinsa ko kuma irin wankan da mutane suka saba yi kawai don su kwalliya to kaga dukkan su waɗannan ba ibadoji ba to kaga wannan Shi ne sai ci gaba da buga buga misali sai ce in saki anil anil muftirat haka nan kamewa a game da shin wasu abubuwa ko shan wasu abubuwa ko kuma aikata abubuwan da suka kasance ba a yadda mutum ya yi su ba in yana azumi kad yakunu lil hilyati zai yi wa mutum yayi ne saboda tsoron wata cuta yake sai mutum ya ce misali sai ya zo gidansa sai a ce tambaya sai a ce me aka yi sai a ce ai alala aka yi sai ce a to shi ko ai ba zai ci alala ba a maka wani abincin ne in gidan shi sai ya siya a bar shi kawai sai ya zauna tsawon yininsa bai ci komai ba yana da lada kaga hanya ce nan me yasa bai ci alalaba? ba kilan aka tambaye ke ce ai cikin shi na kumbura to shine ake ce masa alhimiya alhimiya a likitanci shine duk abin ka tsara kanka kakkaci duk abin da ka san zai cutar da kai ko kakka aikata duk abin da zai cutar da kai shine suke cimsa shi suna da ka'ida ta likitanci suna cewa al-ma'idatu baitud da wal himyatu ummu dawa al-ma'ida matsarmama inda abinci ke taruwa to nan ne gidan ciwo mafi yawancin cututtukan da suke damu mu duk daga cin abinci eh, mutanabbi yace wa qala li at-tabib akalta shay'an wa ja'uka fi ta'amika wash eh, Ya ce ba ni da lafiya na tafi wajen likita yayi ta duba ne ta duba ne kamshi sai a akalta shay'an wani abu kace wa ja'uka fi ta'amika ka sharabi ciwon ka na tsakanin abin da kake ci ne da abin da kake sha to sai suke cewa wal himyatu ummu dawa mutum ya tsara kansa kai ya ci abin da ya zama zai cutar da shi shine ake ce masa ganya. to himya ai ba lada to da kadan mutum ya tsara kansa kawai bai ci abinci ba haka nan saboda yana jin tsoron kan abincin ne ya cutar da shi ai bai da lada domin ba ibada ya ma Allah ba kage taki me ya kama da mai azumi wata dawi sannan zai iya yiwuwa mutum ya kasance maganin da yake nema auli adamin hajjata ilai ko kuma kawai saboda bai da bukata abinci sai ki cin abinci ya zauna haka nan ladan shi nawa da lada amma kuma a gefen guda kuma ne ana yin al-insaq li ko ana kamewa a kicin wani wani abu saboda ne saboda manufar aji kaga manufar azumi mutum ya yi niyyarsa ita ce ta bambanta in ka samu waɗannan mutanen guda biyu wancan ya ki cin abinci saboda yana jin tsoron in ya ci wannan abin zai cutar da shi shi kuma wannan azumi yake yi me zai bambanta su niyyar domin dukkaninsu ba su cin komai sun zauna ba su ci komai ba wannan bai ci komai ba wancan ba bai ci komai ba amma wancan a zuciyarsa ya ki cin abinci ne saboda yana jin tsoron ka abincin ya cutar da shi ko kuma haka nan kawai bai da bukata abincin yau ya tashi bai da abin da ake ce ma shahiyya a shahiyya ya zama kana da sha'awar ka ci abinci to yau ya tashi bai da shi sai ƙi cin abinci shi kuma wancan dama ya tashi da niyyar ya azumi kaga ne bambanta aikin su niyya kenan su kilafu ma mu ko dukkaninsu kowa ya kame bai ci komai ba amma abin da ya bambanta su shine niyya niyya ita ce ta bambanta su wancan yana da lada a wurin Allah domin niyyar niyyarsa ita ce ya bauta ma Allah da kin cin abincinsa shi kuma wannan yayi ne kawai dan kai ya ci abincin haka nan kawai ya ci cin abinci ba niyyar azumi ba to kaga wannan tasirin niyya kenan al-imam suyuti ya ci gaba da buga mana misali sai ce wal julusi fil masjid haka nan zama a masallaci mutum kawai zai zauna masallaci kar ya kunu rahat zai yi wa mutum kawai shi kenan an dame shi a gidan shi ko bai da wajen hutawa sai ce bari ya tafi masallaci tun da ya ga masallaci a ɓoye. a buɗe sai ce bari ya shigo masallaci kawai ya zauna saboda ya huta kamar shi sai ya samu setin kanka ya zauna to yana daidai da wanda ya zo masallaci misali da niyyar ya tsoron karatu yana da niyyar wanda ya zo masallaci domin ya zo ya yi abin nan ya yi sallah yana daidai da wanda ya zo masallaci da niyyar ya zo ya karatun alkur'ani ko ya wani zikiri kaga ba ba ɗaya suke ba ne ya bambanta su niyya ita ce ta bambanta su niyya ita ce ta bambanta su wannan ya shigo ne don ya huta shi yasa al'allama na ashur rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa tahrir wa tanwir a ƙarƙashin tafsirin wa man azzamu mimman mana'a masajid Allah ya zikra fi hasmuhu wa sa'ati kharabiha da yazo sai ya ce baya cikin man'u masajidillah baya cikin Allah ya ce waye ya fi zalunci fiye da wanda ya hana a zo masallacin Allah a mutu sunan Allah a ciki sai ya ce baya cikin irin mutanen nan da suke zuwa kawai shi kenan in sun ga masallaci a buɗe sai su su kwakwanta a masallaci ke ji a kore su ta ce masallaci ba a gina shi don a zo a kwanta ba ta ce duk a kore su tafi inda za su tafi wannan ba a hana su ba ko kuma in an san ba za a iya koran su ba amma ɗabi'ar su ce in sun ga masallaci a buɗe kawai sai su shigo su zazzauna kawai su huta kawai su sha fanka ya ce to sai ɗana ga masallaci a kukkulla masallaci wannan baya cikin man'u masajidillah baya cikin hana bayan Allah masallacin Allah mun gane wanda Allah ya ce zalunci ne shine wanda an san ibada zai amma a ce kuta kuta a hana shi zama a masallaci ko a kulla masallaci ko za a yi karatu sai hukumar masallaci ce ba za a yi karatun ba sai ta kulle wannan shine manu ibadillahi masajid Allah amma kawai mutanen da za su zo masallaci su kwanta ko 'yan cajin waya kawai mutum ya shigo masallaci saboda ya cajin waya in an hana shi ba laifi ba ne domin duk masallaci ba a yi shi don wannan ba ya kamata masallaci a ɗauke shi a matsayin waje na Allah ɗakin Allah wajen da ya kamata a girmama ba inda ya kamata mu ji nauyi in mun shiga kamar masallaci to kaga wannan kenan so da ka niyya ita ce take bambanta tsakanin mazauna masallaci wani ya shigo masallaci don ya huta wani kuma ya shigo don ya ibada me ya bambanta su niyya wa daf'il mali lil ghayb haka nan ka ɗauko dukiyarka ka ba wani wannan badawar da kai ita ma ta bambanta niyya ce ke bambanta ta kad ya kunu hibatan zai iya yiwa kai ne kawai kyauta wa kad ya kunu waslatan zai iya yiwa kuma kai ne don sada zumunta ligardin duniyawiyyin kawai saboda ka samu wata wani abu na duniya abinda malaman fiqh su ci masa alhibatu ligardin iwas eh, mutum ya ba da wani abu shi ma yana nufin a mashi wani abu kamar misali mutumin da zai ba da toshi saboda a bashi aure ko ko mutumin da zai je ya fara kai wani abu saboda yana tsammanin a bashi fangila sai ya gabatar da wani abu saboda shi ma a bashi fangila to ta nuna alhibatu da garbin iwon sai da lada kyauta ce amma ba lada saboda niyyar mutum ita ce a biya shi shi yasa malaman fiqh suka ce ya halatta ma mutum idan bai samu abin da yake je je ce a kawo a da mishi da abin sa irin kyautan nan da karaba yan kauye da suke yi in za su zo birni gab da sallah yana da dan uwa a Zariya. daga kauyen shi kenan sai ya dan tattaro yan kajinsa da yan zabi ko dai kwara nawa ne haka sai ya taho da shi nufinsa sai za ka ma 'ya'yansa kayan sallah da matansa yana da mata biyu ya'yan shi goma sha biyar ya kawo maka kaji guda uku zakaru da kuma zabi guda biyu ila har da wasu 'yan kwayaye haka da za a iya kirga su ya kullo su a leda ya zo da shi shi kenan ya zo ya zauna kwana ɗaya kwana biyu kwana uku abincin dai da ake ci a gida ka ba ji dama haƙƙin ziyafa kwana uku ne shi kenan bayan nan da sallah ya ce to zai tafi shi kenan ka ba shi kuɗin mota ya duba ya kudin mota daga garin daga nan zuwa daga zari zuwa garin su naira kaza ya ka mayar masa da abinsa shi nan shi ce to kajin nan ba a yanka su ba <laughs> shi nan ya ce kajin nan ba a yanka su ba <laughs> shi nan zai tafi da kayan shi ya ce a ba shi kayan shi to manufarsa ba ta samu ba to kun ganin ya ita ce wannan amma wanda zai kyauta dan Allah baya tunanin a bashi wani abu kaga niyyarsa ita ce ta bambanta shi da wancan hmm. la yastasibu bi bazli mali mahmadatan wa la yamunnu idha ma halala al ba ba tunanin shi a yabe shi ba ba tunanin shi ya samu wata wani biyan bukata ba tunanin sa shine ya bada dan Allah to niyya ita ce take bambantawa kun duk wannan niyya ce take tasiri sannan ya ci gaba da misali yake cewa wa kad yakunu qurbatan kazzaka ita wacce wannan badawar da kai da dukiyar ka bada za ka iya kasancewa kayi ne qurbatan kayi ne don neman lada kazzakati kaman zakka zaka, duk wanda ka bashi zakka ka bashi don Allah eh ka ba mutum zakka da niyyar sai eh ma wani abu ayin duk wanda ka bashi zakka dama kai kake saman sa hmm. kake saman shi ai shi sa ba kowa ake ba zakka ba sai wanda ya zama yana da wanda aka tabbatar da yana da bukata wasu sadakati kuma zai iya kasancewa kawai sadaka ne ka yi wal kafara zai iya yiwa kuma ka ɗibi dukiyar ta ka bada ya zama kafara ka ga wannan niyya ce niyya ce take bambantawa والذبح قد يكون بقصد الأكل sannan yanka mutum zai iya kawai siyo kaza kawai siyo rago ko siyo tinkiya a yanka a gidansa kawai dan وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء sannan kuma zai iya yiwuwa mutum ya yi yankan nan ne don neman kusanci ga Allah madaukakin sarki ta hanyar zidda jini kamar ne kamar hadaya kamar ne kamar layya kamar ne kamar aƙiƙa wato an masa haihuwa a gidansa kaga waɗannan dukkanin su ibadoji ne suna da bambanci da mutum kawai ya je siyo tinkiya ko rago kawai saboda jin daɗi a gidansa ya samu su kuɗi shi kenan ko ce bari a yanka a ci amma me bambanta su niyya niyya wancan an masa haihuwa a gidansa makwabci ne da wancan shi kuma wannan kawai ya ɗan samu wasu kuɗaɗe ne suka shigo masa shi kenan kawai sai wanda ya je siyo rago wanda ya siyo rago shi kenan suka fito kofar gida suna yankawa ya za ka tantance ne su, niyyar shi a ah, ah, ah, babban da lafiya eh, ana an ce sai ce wallahi wallahi an mun haihuwa ne yau bakwai a raya ne aka samu sai ka faɗi sai ya faɗi suna ka ga sa. shi kuma wannan fa yana jin abin da aka yi kai ma malama na an maka haihuwan ne ce ha alhamdulillah ne wani ba Shi dai ba zai faɗa ko ne ba kaga niyya ita ce ta bambanta tsakanin aikinsa amma dukkanin su ne aka ga sun yi sun yanka wannan tasirin niyya ke nan a cikin aiki fa shuri'atin niyyatu malam asyuti yace sai aka shar'anta mana niyya litamyizil qurbi min ghayriha domin a rarrabe mana tsakanin ibadoji da abin da ba ibada ba ka siyo rago kawai a yanka a gidanka a ci ko kaza ba sunansa ibada kawai kayi ne don jin daɗi amma in haihuwa aka maka to wannan kayi ibada ne sannan sai cewa kullum min wudu'i wal ghusl sannan duk da alwala da wanka wasalati da sallah wasawli da azumi wa nahwiha da makamancinsu su kad yakunu fardan wa nazran wa nafla dukkanin su kowanne zai iya kasancewa azumin farin ne zai iya kasancewa nazran mutum ya ba kance ne ya sa maka shi ka'ida cewa zai yi azumi kaza wa naflan sannan zai iya zuma azumin nafila ne kaga ne zai bambanta su niyya والتيمم قد يكون min alhadathi aw aljanabati sannan taimama in aka ga mutum yana taimama zai iya yiwa ya kasance ne min alhadathi zai iya yiwa mutum ruwa ne bai samu ba zai alwala ya kamata ya yi amma kuma sai bai samu ruwan yin taimama ba ruwan yin alwala afwa ko kuma ba yi da ikon taba ruwa saboda zai da lafiya kaga alhadath kenan aw janaba sannan zai iya yiwa kuma janaba yake da ita me zai bambanta su niyyarsa amma wa suratuhu wahida in ka kalli hoton aikin kiri ɗaya ne amma mai bambanta su niyya ce za ta bambanta tsakanin wannan su da yake taimama ce ta ne bai samu ruwan alwala ba wancan kuma ta janaba yake da ita bai samu ruwan yin wanka ba ko kuma bai da ikon taɓa ruwa yi wanka sai ya taimama kaga wannan niyya ce ke bambanta su فشرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض الإمام السيوطي في أخ شرعا تنية دومن تبنبن تتكان متاكن إبادة ساشن تدى ساشي abin da yake nafila a bambance shi da farilla abin da yake farilla a bambance shi da nafila haka abin da yake bakanci mutum ya makansa ya ce ya ɗauka tsakaninsa da Allah ya ce zai duk wannan niyya ita ce take tasiri so da haka kenan kamar yadda muka faɗi ƙa'idoji guda biyu fa'idojin niyya ko manufofin niyya guda biyu ne fa'ida ta farko ko manufa ta farko ita ce ne ibada, ta min al'ada. a bambanta tsakanin ibada da abin da yake ba ibada ba ka'ida ta biyu kuma manufa ta biyu ta yin niyya tamyizul ibadati ba'dha min ba'd a tantance tsakanin matakan ibada abin da yake nafila a dauke shi a matsayin nafila abin da yake farilla a ɗauke shi a matsayin farilla wannan su ne ya kamata mu sa mu fahimce su sosai su ne ka'idojin da ake amfani da su a wajen niyya to a ina ake niyya malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa igasatul lahfad yake cewa Hanniyyatu hiya alqasd wal azmu ala fi'li shay ita niyya da ake ce ma niyya shine mutum yayi azama ya nufin yin wani aiki wa muhallu halqalbu sannan inda ake yin ta zuciya babu inda a shari'a aka ce niyya ta zama a baki babu لا تعلق باللسان أصلا هو لا تعلق باللسان أصلا تسنية بات دا علاقة دا هرش هو لا أيت المد دا أكي فئي أي بانية كي فئي با شوى كي لبيك اللهم عمرة إذا ذاك يتمتع لبيك اللهم عمرة يا الله لا أمزكرنك عمرة زين kafin ka zo gida dama mai kai ka riga ka ɗaura niyyarka sannan kafin ka iso ni katin nan a ina tunaninka ne za ka yi dama za ka yi aikin hajji amma yanzu kawai abin da kake yi kana sanar da irin nau'in aikin hajjin da za ka yi amma ba niyyarka ba haka idan za ka yi ah, kirani ne ka ce labbaika Allahumma umratan wa hajja kaga shi ba haka haka idan ka zo za ka yi ifradi ne ka ce labbai kallahumma hajjatan kawai kaga duka ba niyya ka kake faɗi ba kana faɗin jinsi ko kuma nau'in irin aikin hajjin da za ka yi amma niyya ka tana cin zuciyarka ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم قيمته شيء ساب أرويتو دقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في النية لفظ بحاله أرويتو دقى النبي صلى الله عليه وسلم هو دقى تحبنسا سنفع النية دباتي بكل سؤال shi yasa ka ga lokacin da aka ta wahalar da jama'a wani dan littafi na rigima da ake ci mishi majmu'un niyyati kamar mutane har yanzu wannan na ji wani mai ce da littafai na talla a keke yana ta wahala ga littafan suna jin shi a baya kuma yana ta bakinsa yana faɗin wai littafin niyya da niyyar kaza niyyar kaza niyyar kaza za mamaki a cikin birni a ce wani yanzu yana da ƙarfin halin da zai irin wannan talla a cikin birni in a ƙauye an yi ba mamaki amma a cikin binni wai wani yanzu yana da ƙarfin halin da wajen zuwa yana faɗin wai wai niyya kaza niyya kaza niyya kaza wai na kan littafin niyya niyya a zuciya take sannan malamin ibn qayyim yace wala sami'na anhum dhikra zalik ba mu ji daga annabi sama ko daga sahabbansa sun cewa an suna ambaton niyya da baki ba وهذه العبارات التي عهدت عند افتتاح الطهارة والصلاة malamin tsayin ya ce waɗannan lafuzan da aka kirkiro su aka kago su a lokacin da mutum zai yi tsarki ko kuma zai yi sallah qad ja'ala ash-shaytanu mu'tarakan li ahli al-waswas ya ɗauki wannan a matsayin wani a matsayin wani titi ko wata hanya ta haɗari da yake kama bayan Allah ya sa musu waswasi ciwon wasu wasi za ka ga wani ya zo kawai zai yi sallah sai ta kabiratul ihram su goma shi ba ran idi ba sannan ba sallah kyawa yake ba su ne ake musu kabbar bane mai ta kabbar bane kuma su ba a sunna ba a ce kai ta daga hannu ba so sai ka ga mutum mai yana sallah yana bin liman so sai ka ya haka Allahu akbar can ka kuna tsaye da shi a cikin sahu sai ka sake jin haka Allahu akbar can kana tsaye da shi ka sake ko ko mutum zai je bayi zai je alwala zai kama ruwa sai ya shiga bayi ya maka rabin awa wani ya awa ɗaya akwai wanda fitinarsa take kai sai mutum ya awa ɗaya da rabi yana ban ɗaki wasu wasi ciwon wasu ya kama shi ciwo ne daga nan shi kenan sai mutum ya haukace daga matakin wasu wasu shi kenan sai mutum ya koma hauka sai fara tsince tsince wallahi mugun ciwo ne tun da kaji Allah madaukakin sarki ya kama shi ya faɗa min sharri waswasil khannati alladhi wasu fi sudurin nas to karka sa kanka a wannan to shedan ya amfani da wannan lafazin da ake faɗi na niyya sai mutum a ce ai bai ce kaza ba shikenan يحبسهم عندها ويعذبهم فيها شيء ينا كتن جباين ألا دا ودن اللفزن دعك كاغو نمية sannan kuma yana azabtar da bayin Allah da waɗannan lafizza wa yuti'uhum fi talabi tasrihiha sai ka ga shi dan ko da yaushe yana ci da bayin Allah wai sai sun inganta waɗannan lafizza a tara ahadahum yukarriruha sai ka ga mutum ya zo zai yi sallah yana ta maimaita waɗannan lafizza wa yujhidu nafsahu fi talaffuz fi talaffuz biha sannan ya ta gajiyar da kansa wajen wai sai yayi lafazi ya faɗi wannan kaji mutum zai yi sallah sun yi haka dama sai an yi wani haka daga mutum kuma an ɗora mashi wani abu a hannu shi wani haka nawaitu salatu larabcin da ya gashi nan da za a ce a yi li'irabin sama sai hankali ba za a iya li'irabi ba sun sun yi wani haka shaɓa kuma kuma ka jafa astagfir astagfir astagfir astagfir nawaitu salatu zuhuri arba'a raka'atin ma'al imani faradun sun sannan zai wani zubar sannan sai haka ba sha'awa ba wata ba kai gani ka san ba annabi mai karantar da wannan abin da ake to shi dan ne ke kama mutane wannan ba wani lafazin niyya walaysat min as-salati fi shay'in wannan ba su cikin sallah wa innama niyyatu ai ita niyya qasdu fi'l ash-shay'i ita ce mutum ne nufin zai yi wani abu فكل عازم على فعل شيء فهو ناويه دون ولا أزم زي ولا أبو فيرجع نيته ko kuwa ko wanda kawai shi kenan bai ni abu ba kawai shi kenan yanzu duk mu da ya halarci wannan majalisin na karatu niyya ce ta sashi domin ba wanda kawai ya rufe idon shi kai ko ka rufe ido ma ka tsinci a nan ai kai niyya ka rufe ido rufe idan da kai ne kake nufi kana nufin wai in kana da abin da za a ɗauko ka ɗauko ka kawo ka wajen karatu to ba yadda za a ce ga ka kayi wani aiki amma kuma baka yi niyyarsa ba ba shi wala In an yutasawwaru انفكاك ذلك عن zai iya حقيقتها ka kawo واقع ka cewa gashi ka raba aiki da niyya ba. domin tare suke kuma niyya ita ce haƙiƙanin aiki aiki kuma haɗe ke da niyya fala yumkinu ha fi hali wujudiha ba zai yi a ce ga niyya kuma ka ce haka ba sai aka gane akwai niyya aikin da kake yi aikin da kake shi yake nuna kai niyyar iyaka wani zai yi tambaya ya ce a'a to jin ne me yasa to ake bayanin niyya a'a tasirin niyya shine ikhlasi da ka tashi za ka yi wannan aikin to dan wa za ka yi to ne ikhlasi ke zuwa amma niyya kam kowa sai ya yi. wani zai zo masallaci niyyarsa ita ce ya zo ya ibada amma ya niyya zuwa ina masallaci wani niyyarsa ya zo masallaci ya ɗauke takalmi na wani ya niyya zuwa ne masallaci amma yana da ikhlasi bai da ikhlasi wani niyyarsa zai zo masallaci ne domin ya bara ya niyyar zuwa ina dai masallaci amma dan me ya zo masallacin gara wani ya niyya zuwa masallaci amma ya yi niyya ne domin me domin za su haɗu da wani dukkaninsu suna da niyya ko ba su da niyya dukkaninsu suna da niyya amma a tsakaninsu za a tantance waye da ikhlasi waye dan Allah amma dukkaninsu sun yi niyya ina jin muna ganewa sosai sai ce wa man ka'ada ya tawadda'u fa kana wal wudu'a sun mutumin da zai zauna ya kama alwala ya ne alwala wa man qama li yusalli fa qad nawa salata duk wanda ka ganshi ya miƙe ya sallah to ai ni niyyar sallah ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات بايا يوا zai yi wata ibada. wala ghairi ha bi ghairi niyyatin ko wasanta amma ba tare da niyya ba فالنيه امر الامر اللازم لافعال الانسان المقصوده نيه حدتك كل يوشي دا ايك باوا ودان دي لا يحتاج الى تعد ولا تحصيل هي باتا بكتا كوهل دكتا ko kuma ka ce ka samar da ita dama akwai ta ka tashi za ka yi aikin kai ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك لا وترى أنا متن زي سبرية ودع شي زي ركين أي شيبانية يعني شو زي إيابا لا زي يوكي أي شيبانية to abinda malam ibn qayyim yake kenan yayi bayanai masu tsawo a game da wannan matsalar ta niyya da kuma lafazi da ita da yadda wasu suke shan wahala a game da ita a cikin littafin sa ighazatul lahfan min masayid shaytan littafi mai albarka littafi mai daraja littafi mai kima littafin bai tattauna akan yadda shaytan ke wasa da bayin Allah da kuma yadda ya alkawari shi ya halakar da bayin Allah da kuma irin hanyoyin da yake bi wajen halakarwa to a ciki yake bayani akan wannan to yanzu an faɗa mana cewa kowane aiki za ka yi dama ka riga sai ka yi niyyarsa to a nan ne za mu bambanta tsakanin abin da ake ce mishi an niyyatu da al-ikhlas annal ikhlas shartun fi qabul al-ibada a cikin fikimin wannan hadisin hadisin na nuna mana cewa duk ibadar da mutum zai yi to niyyarsa ta kasance dan Allah ya kasance dan Allah والفرق بينه وبين النية بمبنش تكاني إخلاصي دنية هو أنه داخل فيها إخلاصي أشكي النية يجي فإذا عزم العبد على فعل شيء من العبادات وقصده إذا باوى ينفن يوم أيسي كما ينفاتيشي فقد نواه تؤينية لكن يرجع قصده إلى المعمول له سيدي كما من قد تنقوم وزوى جهنم وزي أيسي yanzu da ka tashi ka zo masallaci idan wa za ka yi ka zo masallaci ka zo masallaci ne don ka ibada ga Allah ko ko a waɗancan manufofin da aka lissafa su ne niyyarka shi ne ka ga wa ma li kullum ri'in ma da waɗin ai kuma kowane mutum akwai abin da ya niyya waliman arajal amala. sannan kuma wa kake nufi da aikin فإذا أراد به وجه الله تعالى إذا مباوى ينفى تألا عيش عيكسا من غير أن يشوب نيته شائب ما تارد ون أبيات أقول أدنية السبع فهذا هو الإخلاص في النية وأن يشين يأتي شمس إخلاص في النية يستذاق جسو تاني ما لمي إن سنتاش ذاتي ذات سيس حلع سيس النية والإخلاص كما يدى الإمام ابن عبد الدنيا rahmatullahi alaihi a littafin sa juz'in sa da ya ware ya rubuta shi an-niyyat wal ikhlas kaga hada suke ashe ikhlasi a cikin niyya yake a cikin niyya yake wa kake ma aiki dan wa za ka yi aiki wa kake sanya baka lada wa kake nufi da aikinka to shine ikhlasi shine ikhlasi yi dan Allah a lokacin da kake aiki ba ka nufin kowa Yebe ka ba ka nufin wani ya biya ka ba ka tunanin wani sakamako a wajen wani sai Allah maɗaukacin sarki to wannan ka sami ikhlasi ke ka sami ikhlasi والشوائب su أبقون لسك شاقلة su, إخلاص da شاقلة دا نية سقاطة مثل إخلاص مساء سنة دا يوى منها طلب محمدتي جسي أقيني من يبو haka nan mutum ya yi ibada amma nufinsa bayan Allah su daina su ce kai wa na abidu shi ne wancan hadisin na mutum uku da annar su sama ya bada labarin cewa su ne farkon wanda wuta za ta fara yin halaci da su malami mawadaci soja sojan musulunci malami mai karantarwa manufar da karantarwa ba Allah ba manufarsu saboda a yabe shi a rikacewa. kai wani akwai ilimi wani akwai bincike kai ai wani ya san alqur'ani wani ya san hadisi ai wani ya iya istinbadi ya san fiqh ya yi kaza ta kenan ليقال عالم وقد قيل كينا ليقال قارئ وقد قيل يعني إذا أتي شي مالني shi. An القرآن shi kenan. An gama biyan shi a duniya kenan. Kada talabu mahmada haka nan wanda ya kasance mawadaci mai kyauta Shima ma shi ma yayi ne biyu qala sakhiyyun wa qanti yayi ne dan a ce kai wani akwai kyauta an riga an faɗi ko kuma mujahidi ne jahada au qatala li yuqala shuja'un yayi ne dan a ce kai wani akwai jarumta kamar Khalid dan al-Walid shi ke nan an faɗa sakamakonsa ke in an je lahira ba da komai sai azabar Allah Allah ka tsare ni au jahil zai iya yiwa mutum ya kasance yayi ne don ya samu wani matsayi ibadar Allah ya amma matsayi yake so a ya samu na duniya au ta'zimin ko kuma a girmama shi duk da ya wuce ana akara maka malami ne au malin ko kuma a bashi wata dukiya waɗannan suna cin shawa'id abubuwan da suke cakuduwa da niyyar mutum suna ɓata aiki ne idan mutum ya yi su ya nuface su kafin aikinsa da zai fara aiki sai ya zama manufarsa kenan haka nan ya fara aikin kuma sai wannan ya shiga cikin aikin malamai suna da saɓani a kan to wanda ya kafin wannan manufar ta shiga za a ba shi lada sauran ne za a kama shi a matsayin yariya ko ko duka ya ɓata aiki kawai rabi ya ɓata aikinsa duka haka idan ya gama aikin sai ya zama tunaninsa bayan ya gama aikin sai ya ji a ransa to yanzu ya farko ya yi dan Allah amma da ya gama aikin sai ya ji ba wanda ya ce masa ai an gode ko kuma aka nuna jin daɗi sai ya ji damuwa a ransa ya za a yi wannan aikin kuma haka nan ba komai ya tashi haka nan to shi ma aikinsa ya lalace amma kishiyarsa bayan ya gama aikin sai aka yabe shi sai ya ji daɗi to nan bai bata aiki ba dama da ya zo don Allah ya yi aikinsa bayan ya gama aikinsa shi ke nan kawai sai aka zo sai wani ya ce masa wani ka iya sallah wani ko ka iya karatun ƙorani ko wani akwai ka da kyauta kai ka za ka sai ji daɗi a ransa manzal sun ce tilka bushra tilka ajilu ko tilka al-bushra al-ajila lil mu'min wannan bishara ce ta kusa kusa Allah ke masa a hadisi sahihi bishara ce Allah ya yarda da aikinsa sai sa bayinsa na duniya suka masa shaida wannan ba zai cutar da aikinsa ba shi yasa lokacin da abu musa al'ashari radiyallahu anhu ya zo yana karatu da daddare bikin annabi sama na jin sa ba ya zo ya sallar dare a masallacin manzo sama ga masallaci da gidan annabi sallama manzo sama ya ji abu musa al'ashari ya karatu bayan nan da safe ya zo ya gan shi da asuba ya ce kai abdullahi ibn qais haka Allah ya baka dadin murya laqad wasita mizmaran min mazaniri ali daud an ba ka wata irin murya mai daɗi irin muryar da aka ba annabi dawudu alaihi salam shi ya ce awa tasma'uni ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah dama kana ji na ya ce da na san kana ji na ma ai la habbartuhu laka tahbira to ai ina da wata murya ma ta daban yanzu wannan babban murya na muka akwai yar karama akwai kuma matsakaiciya ai da na san kana ji ya ma'aikin Allah da na ji yadda kai wadda ta fi wannan daɗi malamai suka ce wannan zai shafi aikin abu musa al'ashari radiyallahu anhu kuma bai bata niyyarsa ba domin lokacin da ya aikin sa dan Allah ya yi to wannan akwai shi to kuma ikhlasi kenan da niyya mu yi waɗannan abubuwan mu tsarkake zuciyar mu game da su eh, al-imam sufyan sa'id al-thawri rahmatullahi alayhi yana cewa ma alatu shay'an ashadda alayya min niyyati yace ba abin da ya mun wahalar magance shi a cikin matsaloli na kamar niyyata shi kullum sai da nan shekaru kullum sai na fara aiki so sai in ji kamar ba dan Allah nake ba shi kuma dama shi dan makiyin mu ne za ka zo ka fara yin aikin ka dan Allah ba za ka ji kuma sai zo zai ce maka ai ba dan Allah kake ba to anan kai ka kyale shi ka ci gaba da aikin ka so yake lahalakar da kai ya bata maka ya sa maka wasu wasi kai isti'aza هو انت تاني لك من أقسم سكينة ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ula'ika kana sa'yuhum mashkura Allah madaukakin sarki ce man kana yuridu al'adilata duk wanda burin sa shine a bashi a bashi sakamako na kusa kusa duniya kenan ajalna lahu fiha ma nasha Allah ce muna gaggauta ma a cikin duniya wanda muka ga dama liman yuridu kuma wanda muke nufi abinda muka ga dama yana iya yiwa ya zama manufan mutum duniya kuma duniya ta ki samuwa me kai duniya yake so ya samu amma kuma duniya ta ki samuwa shahara yake so Allah ya ki sa shi shi so yake ji a ji shi a Najeriya da baki ɗaya to sai zo ba za a ji shi a layin kuma ba a san shi ba sai a zo neman sa a neman sa a layin su sai a ce ina da Allah ina gidan wani sai a ce ai ba a san shi ba a yi a yi kuma tabbas ba a san shi ba shi ko burin shi a ji shi duka ƙasar Najeriya jihohi ashirin da shida har da Abuja shi ya zama a layin ko a unguwarka shi ake saninsa Allah ke da wannan nufi in kuɗi yake ne ba da wannan aikin addinin da yake sai Allah ya hana masa jirgin sama yake so ya rika shiga sai Allah ya sa ko ce ce ya kasa sama Ta ƙarshen tsiya ce kaga shi ne ba ajjalna lahu fiha ma na sha'u liman nuri Allah ce ma na sannan kuma ce liman nuri mashi'a qadariyya sannan irada qadariyya mashi'a qadariyya kauniya sannan irada qadariyya kauniya mu ka ga dama in mun ga dama mu yi in ba mu ga dama ba za mu yi ba in ji Allah sannan mafi haɗari tun maja'alna lahu jahannam karshe na na gobe alkiyama sai mu sanya shi a cikin jahannama jahannama ta zama ita ce makomarsa mu jefa shi a ciki mazmuman madhura ya zama abin zargi kuma halakacce gashi ana zargin sa shir wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin sannan kuma gashi halakacce amma sai Allah ya man arada al-akhirata amma wanda nufin sa ita ce nufin sa shine lahira wa ta'alaha sa'yaha sannan ya iyaka kokarin da ake yi don neman lahira huwa mu'minun sannan yana da imani ko la yake kana ta'ayuhum mashkura waɗannan su ne su Allah zai gode musu ranar gobe alkiyama malamai mu magabata sun yi maganganu da yawa bayan hadisan annabi salama wanda suke bayani akan kyautata niyya da kuma yin ikhlasi daga ciki akwai asali da ibnu abid duniya rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin littafin sa anniyat niyyat wal ikhlas daga ɗaya daga cikin magabata abu abdullahi nibaji yace khamsu khisalin biha tamamul amal abubuwa guda biyar da su ne aikin bawa yake cika al'imanu bi ma'rifatillah imani da sanin Allah abu na farko kenan wa ma'rifatul haqqi sannan sai sanin gaskiya sai ka san gaskiya kuma wa ikhlasul amali lillah shine mahallin shayi sannan ka tantance ibada ka dan Allah kake yi والعمل بالسنة sannan kuma kai aiki na su a sunna kai aiki da sunna sannan shi na biyar wa akulul halali fi cin halal يشر وإن فقدت واحدة لم يرتفع إلى لم لم لم, يرتفع إلى عمله إذا أخرت أين الشن لنا وأي ثم ثم في وجه الله إليه يصعد الكلم آه، آه، آه، العمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ينفعه وأي ثم ثم في وجه الله شيء شيء بنا وذلك أنك إذا عرفت الله Ka ga kai idan ka san Allah wa lam ta'rif al-haqq amma kuma baka san gaskiya ba baka san addini ba lam tantafi Kuma ba za ka amfana ba wa idza arafta al-haqq in kuma ka san gaskiya wa lam ta'rif Allah lam tantafi ya zama baka san ka san ka san gaskiya amma kuma baka san Allah ba wannan ba ba zai ma amfani ba wa idza arafta Allah wa arafta al-haqq in ka san Allah kuma ka san gaskiya wa lam tukhlis al-amala amma ba ka yi ikhlasi ba lam tantafi shi ba za ka amfana ba wa idza aradta Allah wa aradta al wa akhlasta al-amal wa lam yakun ala sunnati lam tantafi ka Allah kasan gaskiya kuma kai ikhlasi amma ba sunna ba ba jan bid'a kake to shi ma babu amfani wa idza tammat wa lam yakun al-aql min halal lam tantafi haka nan idan wadancan hudun suka tabbata amma baka ka cin halal haram kake ci yake haram yake halal da kenan yanzu ko ya ki haram ya ki haram haka mutane suka koma yanzu ya ki haram ya ki haram wani yake cewa ai su duk wanda ya riga zuwa ne kaga eh, ya ki halal ya ki haram kenan ko shi matakin farko yake ya ki halal ya ki haram wanda ya riga zuwa duk wanda ya riga zuwa su suke ansa eh, wani daga cikin lalatattun mutane ke cewa ai kawai wanne ya shiga hannunka har wani balarabe yake cewa ma da fi yadik ka huwa fi mulki wani ya ce masa a laisa fi mulki ya ce ka huwa mulku ko ka huwa milku ya ce duk abin da ya shigo hannunka ya zama naka kawai alhali ka'ida ta fi tana cewa على اليد ما أخذت حتى تؤديه abin da hannu ya ansa ya san ba na shi bane to yanda nan Allah ya kama shi da wannan abin hatta yu adiyahu hatta tu adiyahu har sai hannun ya bada shi alal yadi ma akhadhat hatta tu adiyahu yana nan akan mutum duk abin da ya san ba na shi bane ya rika Ya shi yasa shi ne ka rubuta ko nawa ne ka rubuta ka zama kana da littafi kuma ka rika hukun Allah ba ka ikon biya domin shi dai ba shi kamar da bahaushe ce hanji ne wata mata ta ƙara ta ce in dan adam bai bin ka Allah na bin ka ta hmm? ga gaskiya ce ai wannan ko to kun ga wannan magana ta Abu Abdullahi Nibazi tana da muhimmanci abubuwa guda biyar a tsare shi babban malami al-Imam Abdul Wahid ibn Zaid rahmatullahi alayhi yake cewa al-ijabatu maqrunatun bil ikhlas karɓa aiki da kuma amsa maka ibada to haɗa suke da ikhlasi in kaga kana ta addu'a Allah bai ansa to ka tuhumi ikhlasin an ce sai da Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi ya ga wani mutum ya fito kofar gida ya samu duwatsu haka ya rike إن اللهم زوجني امرأة صالحة اللهم زوجني ya allah ka bani mata ta gari. shi ce bi alkhatibu anta yace sir da kai a matsayin mai neman aure yace da an kalhasa wadkhul ka wa akhlis ad-du'a lillah yace ka rabu da wannan ka zo duwatsun da ka zo kake ta kirgawa ka shiga daki daga kai sai Allah ka roki Allah Allah zai amsa maka ibada amma a waje ka zo kana wani kirgawa اللهم زوجني امرأة صالحة حياة اللهم زوجني امرأة صالحة بي وينا كمان جد تربي إيش بئس الخاطب أنت تدق يا مزين مني من أول يعني الذي زي ما تتجد كنا كنا كنا كنا الدعاء باب إخلاص to kaga yake cewa al-ijabatu maqhunatun bil ikhlasi la fuqata bainahuma ba za su rabu ba in hakanan ayyukan Allah ba zai amshe su ba idan ya kasance baka da ikhlasi duk waɗannan fasarorin guda biyu za su ɗauka wannan ba a san ibnu abid duniya bai to shi a cikin littafin sa anniyatul ikhlas abu sumama yake cewa qala al irin wannan kisar isra'iliya ne ana an san su in sun kasance zallar wa'azi ne ba su zo da wani sabon hukunci ba dama akwai irin shi a cikin musuluncin bukatun mu'akkili alhawariyun su ne ashabu isa alaihi salam mabiyan annabi isa alaihi salam suka ce ya isa ya kai isa mai ikhlasu lillah me ikhlasi قال أن يعمل الرجل العمل في النبي إيسى عليه السلام أكتشي يتشي مسيني أيك لا يحب أن يعمده عليه أحد من الناس يزم بايا سنوني بيش دي ونن أيك شيني إخلاص ka zama kai aikin da a zuciyarka ba ta bukatar wani ya je ka ka bukata wannan al-imam ibn abi shayba ya rawaito shi a cikin al-musannaf din sa ma aqil ibn ubaydillah yake cewa kanat al-ulama idan taqaw tawasu bi hadhihi al-kalimat da malamai idan suka hadu da junan su sai su ma junan su wasiya da waɗannan kalmomin wa idza ghabu kataba bi biha ba'dhum ila ba'd idan kuma suka zama ba tare suke ba sai wannan malamin ya rubuta ya aika ma wancan me suke cewa man aslaha sarirata duk mutumin da ya kyautata sirrinsa na zuciyarsa aslaha Allah alaniyatahu to Allah zai gyara masa bayyanansa in ka kyautata zuciyarka to sai Allah ya kyautata ayyukan da kake zuciyar nan ita ake bukata a tsarkace in ka tsarkace ta sai Allah ya kyautata ibada sai Allah ya tsarkake maka komai naka duk abin da za ka yi sai zama mai tsafta sai zama mai kyau wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi eh, suna rubuta ma junansu suna cewa duk mutumin da ya gyara abin da ke tsakaninsa da Allah akahu Allahu ma bainahu wa bainan nas to Allah zai isan masa abin da ke tsakanin shi da mutane ko wani ya nufin ya cutar da shi ba zai iya cutar da shi ba sannan suke cewa wa man ihtamma bi amri akhiratihi duk wanda ya damu da al'amarin lahiransa kafallahu amra kafahu Allahu amra dunyahu shi kuma Allah zai dauki alƙawarin ya kiyaye masa al'amuran sa na duniya in ka kyautata lahirarka to Allah sai ya dauki lamarin kai ya kula da shi a duniya wannan yana da fassara a aikace irin yadda za ka ga wani mutum shekara da shekaru duniya kawai ya sa a gaba duniyar ba ta samu ba sannan sallashi ba za ta ciwo in mutanen da za su zo suka ji suna bara a masallaci tauhidi babu tauhidi abin ya baka tausayi ka rasa ma da wanne su ka su ji ga tsabagen talauci sannan ko ba su san Allah in kuma kana musu gyara zai ta kawai sai kana neman wani abu ne na a su sadaka alhali tauhidi suke husawa a cikin addu'a cikin baran da suke yi baran da suke yi a ciki akwai rusa tauhidi a ciki amma ba su sani ba kaya da tsabagen jahilci ga tsabagen talauci wani mutum zai ji to shi ne wanda in ka damu da lahira sai Allah madaukakin jiki shi kuma sai ya kudan maka da duniyarka sai Allah ya sa rayuwarka ta tafiya mai kyau sai mutane su ta mamaki ah, me kake da shi nawa kake samu Allah ne ya riƙe maka domin kai kuma ka riƙe addininsa wani abin da ake bukata kenan ko da ya sa a ransa shi ya sa asalin saƙon annabawa da Allah ke aiko su da shi ba fa Allah yana aiko annabawa ya zo su koyar da mu yadda za mu gina gidaje ko su gina mu yadda za mu yi musulmota ko ya za mu lahiran mu ke kyau to amma a ƙarƙashin wannan lahirar ce kyau to sai Allah kuma ya taimake mu duniyar sai ke kyau wannan shine sirrin da ya kamata kowanne mai fahimta shi yasa ranar da kullun tunaninka ne a samu shugabanni a zo a yi duniya a ce an yi kaza an yi kaza duniya ta kyau amma ba tuna ba ka da tunanin me la za ka je ka tara a lahira mutum ya halaka sun ya shiga gudu Allah ganar da mu to duk wannan suna ɗaya daga cikin maganganu da magabata suka yi al'imam ɗaya daga cikin magabata al'imam ma'aruf ibn fairuz al-tarhi wata rana wani ya zo wajensa da dinare goma shi kenan sai ya ba ma'aruf da ya ba ma'aruf bin fairuz al-tarhi shi kenan suna tsaye sai ga wani bara ya zo mabukaci shi ma'aruf kawai sai ya ɗauki wannan dinaran guda goma sai ya ba shi duka sai kama kuka shi ya bada kuma sai kama kuka to sai ya rikace makansa ya nafsu kamta biki na akhlisi ta khulusi ya ce ya kai raina Allah yana sane da wannan kukan da kake 'yan gaske ne koko na ƙarya ne na riya ne sau daga kai ikhlasi ya kai raina sai ka kubuta shi yake faɗa ma kansa da kansa to haka ya kamata mu rika faɗa ma kanmu duk lokacin da mutum yayi wata ibada to ya tsayaye yayi ma kansa faɗa shin wannan ibada dan Allah ya yi ta shi yasa ɗaya daga cikin magabata da aka tambaye shi aka ce mal ikhlas shi ce Allah tara fi amalika ikhlasan aw Allah tara fi ikhlasika ikhlasan har ka ji a ranka cewa ai kai ma kai ikhlasan in ka ji a ranka kana tabbaji ai nayi aikin nan dan Allah ne kaga an samu kuma damuwa sannan ma'aruf da karhi wata rana wani ya zo ya tambaye shi ya matsa mishi ce kai bata so mu ya ce kake azumi shi kenan sai ma'aruf ya ce ya kyale shi to ya banza da shi nuna tambayarsa ta kuskure shi shi ya ce masa somu nabiyina sallallahu alaihi wasallam kana kaza wa sai ya ce ga yadda annabi ke azumi ya masa uslubul hajji sai ya sake tambayarsa ya ce kai baka sumu ya ma'aru sai ya ce saumu dawu da kaza wa kaza ya ce annabi dawu da haka yake azumi shi ake tambaya yake azumi amma sai ya ce ga yanayin azumin annabi sallallahu alaihi sallam. sannan ga yanayin azumin annabi dawudu alaihi salam fa alaha alaihi ya matsa masa yana tambayar sa kaifa tasumu ya ma'ruf sai ma'ruf sai yace usbihu da hani Iman. ta ce tsawon rayuwa ta gabaki ɗaya tsawon shekara ta azumi nake yi faman da'ani alfu amma an gece ni a ce ka shirya min abinci ko in shiga in ci abinci walam aqul inni sa'im kuma ba zan faɗa maka ina azumi ka je da yake azumi da tsabayin ikhlasi ke yana azumi kawo ko da shi cikin azumi yake duk da manzon sun ce la kama man kama dahara amma shi dai yana azumi ko da yaushe amma in ka gayyace shi ka ce a zuwa da ka shirya musu abinci ko sai ya amsa saboda gudun kada ikhlasin sai ya ka dan kullum za a gayyace shi wasu ma su rika zuwa su tsokane shi ai da ce an shirya abinci akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai a gani in yana so sai ce a ina azumi ku kila wata ɗaukaka kuma a zuciyar shi ya ji wata ɗaukaka ya ji ai ya isa shi ke na yakin ya lalace ko wannan kisar ta shi ibn alimam zahabi ya rawaito ta cikin ala alamin nubala a ƙarshe fiqhun hadisin yana magana akan hijira akwai wasu hadisai a gaba insha Allah a cikin littafin za mu yi magana akan hijira sau da aka mahaƙura da wannan hadisi mun ɗau lokaci mai ɗan tsawo ana bayani kansa sati mai zuwa sai mu koma cikin littafi Allah ya taimake mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مالاً مسلمين ويلا yana yana yana kokarin yin ne bayyana bayyana addinin Allah daga baya wani abu abu na kuɗi ya zo masa to malam in ya ci kuɗin ya ci da addini kenan a'a na fahimci tambayar kamar yana maganar misali mutum yana ma addini aiki daga baya sai wani abu na kuɗi ya zo masa da yake da alaka da wannan to in ya ci wannan kuɗin ya ci da addini a'a ya danganta da niyyarsa da kuma dan ne aka ba shi kuɗi malamai suna da maganganu a game da asali a game da karantarwa a biya mutum kuɗi karantar da addini akwai mazhabobi guda biyu akwai malaman da suke ganin fauko kada mutum ya ba ya karɓi kuɗi don karantar da addini akwai mazhaba ta biyu da malamanta suke ganin cewa eh, mutum zai iya karɓa kowannensu ya kafa dalilansa amma magana mazhaba ta uku ita ce ta tsakiya cewa idan karantar da addinin nan ya kasance wajibin mutum ne in bai yi ba wanda zai yi wannan ko a biya shi ko ka a biya shi wajibi ne amma idan akwai malamai da yalwarsu a gari sai wasu suka zo suka ce ke suke son ka musu karatu to babu laifi kai musu janga ka ce kaza za ta rika biyan in sun ga za su iya ta biya kan ba za su iya ba su je su nemi wani wannan ya shafi karantar da alkur'ani ya shafi karantar da hadisi ya shafi karantar da dukkan wani abu da ya shafi addini sannan na biyu a ƙarƙashin wannan idan malamin na ya kasance yana da wadata ba mu buƙatar ya ce sai an biya shi na uku idan mutane suka zo suka ce a ko da ana da buƙatar sai suka ce mu so muke ka zauna kawai kai ta bincike ka zo kai mana karatu suka hana shi sana'a to nan wajibi su biya shi duk waɗannan tafasil ɗin guda uku malamai sun yi mun gane ai sannan kuma mutum ya gabatar ma da mutane wani abu na alkhairi ba shi ya ce su bashi ba daga baya suka bashi to wannan ya karɓa Allah madaukakin sarki ne koro masa wani rabansa kawai shi ke ne an sa annabi sallallahu ya ce abin da ya zo maka na dukiya irin wannan ba tare da kai karka daga kanka ba kana leƙe sai an baka manzon sun ce fa kul ci kayanka ne Allah maɗaukacin sarki ya baka wannan shine abin da wasu ba su fahimta sai a ce gwamnati ta ba wasu malamai kuɗi sai wasu su ta surutu su suka je suka ce ta ba su ba in gwamnati ta ba wani malami kuɗi ya ansa to bai saba ma Allah ba sai dai idan ya kasance an ba shi ne don wata manufa kila ko ta mummunar manufa ya santa kuma ita ake so ya tsare a nan in ya amsa kuma ya aiki da wannan manufar ya saba ma Allah maɗaukacin sarki ko mutuncin su zai zube a wajen mutane Allah ya tsare ni malam Allah to don Allah malam mutum ne yake neman aure sai ya kashe mata kuɗi daga ƙarshe sai bai aure ta ba to zai ce dole a biya shi kuɗin da ya kashe ya ce wani manufarsa dama kenan ya ce a biya shi kudinsa shi ke ne ya yi alhiba su garba ya iwa amma dai mutuncinsa da kuma abin da ya fi shi ne ya bar wannan kudin ya bar wannan kudin shi kenan sun tafi amma in ya ce a ba shi kayansa sautin da bai samu burin maji majihadi sallah aka kai shi caja a jirgi ya tsaya shi kenan sai a mai shi mushi da kudin shi ya ƙara dawowa gida najeriya burin maji majihadi sallah shi kuma bai kai ba balle yayi sallah duk da sallar da bahaushe yake nufi ai yana nufin sallah babba ne a ce an yi sallah babba da shi a makka to sai bai samu dama ba bai samu wannan ba in ya ce a bashi kudin su zama mana fasta kenan shi kenan amma cikar mutuncin mai mutunci baya dawowa idan ya kyauta wannan kila in yana nan yana halarta karatu cikan mu ya lokacin da muka zo bayanin hadisin al'aidu fi hibatihi al'aidu fi qai'ihi kila zai tuno da maganganun da muka yi da kuma nukul wato maganganun da muka kawo na malamai zai iya bincika bincikawa kila zai kara samun bayanai a wajen masu ɗaukar karatu za su iya shigo masa wannan karatun su ba shi Allah madaukakin sauki ya mace mu na'am hmm.

<laughs> ya yi saboda Allah mana ai manzo sama ya ce ya ji daɗin karatun ne kai yanzu misali a ce manzo Allah sallallahu ya ce ya ji daɗin abin da kai in kana da wani abin da ya fi wannan ba za ka masa ba <laughs> amma kila ni ne yanzu da zan zo in ce maka a'a a shi haka kake da daɗin karatu sai ka ce ai baka san dama kana da ka san kana na aida ba irin wannan zan baka ba da irin da Khalil tsari zan ba misali to ka gani waye ne hmm? ga ni ba kowa ba ne ai ko amma manzo Allah sallama shi ya zo da aikin kuma shi ya faɗi wannan kuma annabi sun ya tabbatar masa babu wata matsala eh, in da wata matsala ya manzo sama zai faɗa masa فإذا حبرته لك تهديرا فأيكن فعلا لا شيء فما سيمن دي شيء حقا بيتبت الدشي حقا الله يجعل الدم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته